barka da zuwa wannan tasha mai suna hali dubu domin kasancewa tare da wannan tasha kuwa janyo wayarka kamar haka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu, yau kuma mun kawo muku wani abin al'ajabi wanda ya faru a cikin wani gari da ke jihar jigawa a faɗin tarayyar najeriya inda aka samu wani yaro ɗan shekara goma sha biyar kuma wannan yaron ya kasance mahaddacin alkur'ani ne sai dai allah bai hore masa idanu ko kuma yana gani ba amma saboda tsabagen ƙoƙari na wannan yaro mahaddacin alkur'ani duk da baya gani haka yake ƙoƙarin rubuta alkur'ani mai girma wanda samun labarinsa ne da aka yi ya kasance wasu larabawa suka yi tattaki tun daga ƙasar misira domin su je su haɗu da wannan yaro kuma su karrama shi sakamakon wannan baiwa da allah ya yi wannan yaro don za a ce duk mutumin da aka ce gashi baya gani kuma sakamakon haddace alkur'ani da ya yi zai iya ɗaukar maka allo ko takarda da alƙalami da tawada ya rubuta maka duk wata aya da ka sani a cikin alkur'ani kuma ba tare da an samu kuskure ba ba tare da an samu gyara ba tun daga baƙaƙe har wasu ba tare da an samu kuskure ba kamar yadda kuke gani wannan yaro yana tare da wa'annan laraba da suka zo kowa duk irin yunkurin da suka yi na wajen yi masa intabiyu yaron ya samu nasarar haye wannan jaraba da suka masa sannan kuma duk wata sura da wata aya da suka kawo masa in suka bashi takarda a nan take wannan yaro zai rubuta duk da baya gani amma Allah ya ba shi wannan baiwa da zai rubuta rubutu a kan layi kuma ba tare da kuskure ba wayannan larabawa abin ya ɗimauta su sun rikice kuma abin ya ba su sha'awa sosai wanda suka nemi ma cewar inda zai yiwu da an mallaka musu shi wannan yaro kamar yadda kuke gani to sai dai mu ce allah ya ƙara wa addinin musulunci nasara amin su